majalisi da ke na tafiyar alƙur'ani da girma a masallacin addini da ke da ke birnin tarayya abuja a rikin birnin tarayya najeriya abuja muna a yi kaya da goma sha takwas da wani ta sha ban kawar da kaya. zama sha

ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم كما سنة بوكا ولهم أن wanda ba zai amfana da su ba kuma ba zai cutar da su ba bayan Allah ya gama bayanin cewa mushrikai sun nemi musan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna in ma ya kawo su da Qur'ani ba ya kawo su da ayoyi ba wannan ayoyi ko kuma ba za ka yi tattauna Qur'ani da zai da wani tsawo da to bayan nan ubangiji subhanahu wa ta'ala eh, ya kalli saboda ko kuma duk da ta kalli saboda sun ga a cikin qur'ani akwai da sukar mata da kuma wato sukar bautar mata su kuma suna ganin cewa ba sa A da an kasan kuma da wannan muna masu da duk su a kawo ka wani wani babu ne na mutum ne amma yadda ya ce ma sauki su da wani kuma da su ba wani mai gaskiya ba amma ku su da sun a cikin mutane da ita shi da ba su cikin ba ma dole sai ka kawo kishiyarta ka yi bayanin kan ta ce wa kishiyarta da sannan cikin kishiyarta da wani rufi haka ta manyan da kan shiga wa idan ba a kawo shi a wata da wata wata a kasar da zai a nan da sai nan wani islamu kaya ta wani na bayani cewa ka gaya cewa ake gaya wani mutum na yi malaya ko kuma malaya ta kuma suna bauta wa wani allah abin da zai amfani da su ba ba zai kuma ba zai cutar da su ba kawai zai amfani da su ba

فجاء يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معنى شيء الله يسمى أن تنزل الله صلى الله عليه وسلم مصبا dan kita itu orang orang yang dapat mengubah jadi itu kan mana sih itu dia Allah Allah Kemudian

لا تأذلن الله ولا تأذلن فيتكن زمكو وليس أنكم من خلق السماوات والأرض لا يكونون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بذنوب هل كن كاشفات ذنوبه أو أرادني هل كن كتاب رحمته بالحق الله عليه فليتوكل المتوكلون والرياض يعلم على مكانتكم في المعاني وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويشد عليه عذاب وهذا suna ganin da cewa Allah shi ya halitta hanyar da zuwa da ita kuma amma kuma ba za su bar imanin nan ke zama da Allah ya san ta ba su cikin haka shirka kamar da Allah ya ka a cikin suwar da ya kuma ma yi kuma a tsaron billah وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون موجب أن يكون فكتبت الوعد صفة تذكر وأن مشتق من معنى من معنى التقريب وهو في معنى التقريب ما لا تجد التقريب معناه إلا ينبغي أن تقريبا لن تثبت الوعد سبحانه وتعالى وشيء أن الله تعالى يقول قل أتمكن الله ما لا يعلم في السماوات ما أبقى حينما في في السماوات ولا في الأرض لا في أبقى أخبار الإنسان بني أحمدين الوصي سبحانه وتعالى ما يشركون فما الله تعالى أمسلت بأنه بما لا الأرض أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مسرهم وصدوا عن السبيل ومن يبدل الله فما له من هاد sai kawai kan kawa kawai saboda nan tabiran wannan aikin na kuma an karkata da su da wurin su da barci wanda ba da Allah ya san da shi ba ka samu wanda zai shirya da shi shirya Allah ya san da shirya duk wanda Allah ya san da shi to shi nan kemudian dalam bahasa jiwa inna anzalna kitaban lin-nas inna أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل

da shi na wani sun tsara wata ala amma yi shi kuna idan ka ga kowa da magana ce da ke ba su amma su shi kuna jira a kufina a yawa hamdu wa tsari a kanan al'ashir sun da wani shi nan وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ألا يقول ما كان الناس إلا أمة واحدة متى يقرأ فاختلفوا sai suka rarrabu abin da ake nufi da kuma addini ɗaya da wani lafazin kuma ya zuwa da ma'anar addini kamar da aka fara misali cewa sabbinna wajenna إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا وإن اقتلوا آه، وجدنا على وإنا على آثارهم مقتدون هنا يقول التابوت أيكتا شيء أيكتا دون متعقل أو متعقل to ya zuwa a hadisar nan ba Allah ya kare da shi yake cewa kan annabi Adam Alayhi salam da annabi Nuhu alaihi salam shekara ɗaya na kan kari goma ashirin tsoro dukkan suna kan musulunci to sannan daga baya aka samu sabani tsakanin mutane sai aka fara bautar kuma aka aka yi zariyar cewa suna da matsayin da matsayin Allah da ta yi ba a yi kokon da ni domin su yi kira zuwa a wannan bautar kunci a koma bautar Allah subhanahu wa ta'ala da shi ne sai Allah ya saukar da musulunci da ta gida a kan haka shi ne wa haka na samun da kuma san kuma ke da mutane na dama a al'umma ɗaya ba a tara sai karatu ونرى قوة الفكرين ألا تنظر ألا يهتك الإنسان يا كفر الرسول هذا كما تعبير القرآن الدين كان وما يعرف حق الإنسان حكمة تتبرع جميع الأول رجل الأول فنسوى تشتغل وتتكلم عن الجنة وأن يكون الفكرة fushin Allah da ruku da azaba da narku su kuke biyu a ƙara da mutum sannan ra'a da tausayin sa ya fito ya ƙara tabbata a ƙara ganin كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أو عبد الله الذين فاختلفوا هذا الآية لا تفسر آية المسلمون لا تفسر عن آية البراءة فوعد الله المسلمين بألا يكونوا عن نظام أنا النبيين ولي الرسول على أسئلة الدعاء الأمين فأقول أنني أم أيكم إجواب الساعة وأن تصدقوا الساعة وقول الرسول الذي هنا سبحانه وتعالى domin su martare su ne aka aiko aka zo ga musulmi da amma aka zo da zaki ba na jami'a ya dara da samun da annabawa cewa an kan annabawa kowane annabi an aiko ba ya annabi da aiko shi zuwa ga ko kowane annabi an kwata mata littafi da na sai dai shi manzo ana aiko shi yake zuwa ga mutane wa'anda suka tafi هو أكيد هو كمان الشريعة فالوشيطة أن تنتشن يدوى المهم من المؤمنين فيجب على من أنه عليه السلام أنه عليه السلام هو يتفتع النبي to ka ga ko a cikin wani adam da kuma take a cikin wani shari'a ta kawo wannan sai a ce ai a lokacin bukatuwa zuwa masanni ga ta ba. inda lokacin annabi adam ba a cikin masu kafi ya kashe hali kisa kuma ba kafin laifin ba kuma ya rajin nan ahmad da wani sa cewa a ƙarfi goma aka yi bayan tsakanin da ba hajji a ɗin da da ƙarfi to sai dai ba da wajen a goma wasu suka ce a yi zan da wasu وتتبع حتى من الشفاء الذي وعلى ذلك فنحن على أنه شفاء سليم شفاء الله أعلم فهو الذي بان أدري شفاء الكلام محمد صلى الله عليه وسلم إن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج ثم قال رسول عمل في يوم القادم أبوك كذا أبوك كذا أبوك كذا أنت أنا كيان كذا لا الشارع كذا مجلد يكفي ويسلمون الشارع كذا المسألة ليش باستخدام الجارة أو بعد كذا أبدا يمشي إلا أن لا يبين أنكم مشي وتعرفكما ذكري وأنت أكيد ذنب الوقت وأنت أكيد ذنب الوقت shi ke nan ba hasali ba zai yi a cikin an ƙara lokacin ba kuma farkon shirkar da aka a dabara shekar ne fara zuwa ya samu mutane bayan masu ibada da tsoron Allah masu kanci zuwa ga Allah sai ya kawo ta wa mutane bayan cewa idan bayan Allah cewa su wani mutane da suna da wani da ya da kowa wanda kuma an san wani bayi da ne shi dan shi yasa idan yana so ya tabbatar da mutum su zai fara kunzo wanda ta hanyar gaskiya to sai kuma ya yi da zai hana wa ɗan mutane a yi wani abu da musamman na yin masu da mutum bayan wane da tunanin zuwa da abin da ba a zo da ba a yin zuwa domin da ake zuwa da wani ita kuma a jira ta gani shi ita jira a cikin da gani da shirka ne da aiki a sauran irin shirka ba a cika samun ba a tsakanin jira a cikin da sauran a mafi yawan lokuta jira a cikin shirka ba a jira da ne shi فأنا أنا وين يكون جاوة حتى الإسلام الإسلام وهو يكتب لها مجاهدين أكاديمية هو علم هو أمام المسائل أن شاء الله أن شاء الله أن شاء الله أن شاء الله أن شاء الله أن شاء الله وفي شيء الجزاء وفي شبة الدين وإذا لا تستطيع أن تجد الجزاء في الموضوع المسائل jirgin kasuwa da jirgin an yi aikin mutane da aka yi saboda girma ai ba a yi maka gani sai zan abota masu to duk da jami'ai da sanin da aka yi tsara ba ba a bari duk da kuma to sai Allah Allah ya kishi yalla yalla an shigo cikin fayyanta ana ɗauka wa ayyuka to sai Allah ya kawo da فبدأ أن تنظر قلوب على السلام والإسلام أقيموه أقيم الله أقيم أقيم أقيم يسوع يسوع يسوع هو شغلك على الإسلام أما بعد أن تكون أمامك أن تكون kuma aka samu da cikin gwiwa su za da wanda su waɗannan ɗin su rutu mutane da dukiya su kuma tsoratar da mutane shi ne Allah ta wani tsara ke ba da labari yake cewa ah, قال قال رب إني دعوت قومي ليلا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا wanda na san duka an fahimci ne Allah ta ba ta da shi amma duk wanda ya san shi to an yi to bayan da nan a kan ya wani insan an kifi wata wani wannan da zai kuma ko da su ta kaza sai suka wanda dukiyarsa da ƴaƴansa ba su tsara masa komai ba ta da wannan da suka fi ɗauki da dalilu a kan yin da zama ta shan da ne makarar duba ana wani ko'ala a nan kayan makarar duniya نافع الامر الى عظم فانه على هذه أجعل الآلهة إلها واحدا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء يراد إن هذا لشيء عجاب يعني جربت ذلك إنها لا شيء يعتبر مرتبط وتتم تشريع جزء من المساكين وكان أحد يدي الله سبحانه وتعالى يشير إلى اليوم الثاني أحد لو لو أي وتبدأ أن بعض الجزء نسأل الله إلا أن الشركة عدو مكان توصوا أن تكون الله أن لا يحدث فإن كان على الله من تبرع إلى الله ربنا علينا بأمان الكريم أتوقع ما تعبار من سوريا أتوقع ما تعبار عن جزء اليوم في وسط يعني أن لا يهلك فأنا أعرف أن أكثر الإجابة على ولولا كلمة سبقت من ربك بعد كلمة كذا كذا بعد الأوبنجي أن جيوا ولا حركة تستطيع أن تكون كذا لا تضيع بينهم إيمان يختلفون da an yi hukunci tsakanin a cikin abin da suka kasance suna da tsakani ma'ana ubangiji ba na tsana da ya saukar da ta in ya so a shi ke na kai da kamar da ba su ba su tsana da ta an suwar biyu إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

فانتظروا إني معكم من المنتظرين فما يعلم أحمد بن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالوقود الكثير من أخذ وكام الأزارة بشكل تكتيب وكثير من أزارة القرآن دكما وإنكار عن بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن في أن في الله تعالى والشبهات وكثير إنكار عن بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكرنا في الكتاب من وين لو لقد في آيات الجبر شو أيضا ما في أصول مثل آية معناه مقصد كثير فبين أصول وعصر أصول النبي نوح أصول النبي موسى هو النبي صالح هو ماذا أصول موسى يقول da sauran annabawa da kuma da sabila to shi ma sai a saukar masa da sabila da wani magani to hajjin su ta wani lokacin sukan tashi daga inda ake nisan da su wajen yarda da abin da shi ne zai amfana da su ان يقع في الله الى الله تعالى هل يقال المقارنه عن اي من اكلهم وشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة القرآن وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا لولا أن

يأكل عن مسيرة ويستشفي في الأبواب عن التبيع يا الله الأبواب لولا أنزل عليه ملك توني إذا أراد أمة الملائكة ويكون معه ويكون معه نبيا بإن الذي يكون نبيا لا يشترك التشريع الحالة كونه ينذر ما معه أو أو التي تكون ربما النفس والرسالة وتتكع أو تكون مجنة هو الرجل تكون يأكل منها إن يدري بك كده وقال الظالم ولد يكون الظالم في الفجر إن تتركونك إلا رجلا مذكورا وتكون أقوى من سجل أكل الآية

فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا

أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا kamar yadda kake cewa أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه amma kira ba na bulan kasa ko na bulan a wani tukari ba zai zuwa a yi shi da zinari auka tashi da mai ko kuma ka kawai ka tashi san tsaka hai sama kuma in ka hau sama ba su ka kuma wannan ne na zai da su yi ka ba za mu yarda da hawa sama ba ولكن الكتابات التي عليها كتابا من ربك فهو الكتاب ومن الأسيس جعلنا أزواج العاصي بن والد جعلنا أزواج الوليد بن المغيرة جعلنا أزواج وعنوان وجعلنا جعلنا أزواج قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا hana mutum Allah ya fi ƙarfin sabon da ya zama Allah ya fi ƙarfin da ya zama kyawun kuma ke ba da bayan hal sun illa rasha to ni din suna da wasu kwanin da suke yi da cikin ya rasu da Allah ya yi yau da na to an yi ban zo don duk wani abu da birge ruwa hau iska hau shi wannan sai ta arzikin Allah ya ga dama ne da wata mutane a yanzu ba da cikin ai Allah ya ta ce wa mama na an wa ma mana an an da kula da aya ba komai ne ya hana mu aiko da su da wani da da ya ai ta

وأنا جلس من الآية وقال سمع سواه ويكون لولا أنزل عليه الآية من ربه فقل إنما الغيب لله وتبعه سوى نفسه أين أنا كثير جيد لله أنا شيء كأنه يجي من شيء فاتقوا الإجماع من المنتظرين لا تقوى وجرى in masu sun saurari ni ma na tare da cikin masu jira ni na san cewa imani ba a da suka ce su ba imani ba sai su ga wannan mu'jiza saukar da abubuwan da suka to shi ke ba za mu ni zai faru a kan Ah, ah, فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين في جرعة إلا الأيام الذين خلوا من قبل فأتي ألا يتذكر مستجر بأنهم أتين قرآن كثير قرآن كثير متعامل مستجر لكارك كما اليوم نحن مستمر ألا يتذكر على تنفيذ الناس أنه أعداد مثل المنكرين الأعداد كيف تتعامل مع والأحزاب والقحرة والقحرة حتى يوم يرفع من الحيث سنقوح القوة والعيد وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم مستهم إذا لهم مسر في آياتنا قل الله أسرع مسرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون نعم، هو الذي هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا, وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون to ita wata zaɓin Allah ya kaɗai da kan yaushe da saukan da ita kuma ana da ta da ya zai da ta wani ina matsayin da ta kuma aka ce da kuma ta ɗauki su ba da wata ala har yanzu ya shi mana bayani kan al'adar kafirai wajen mayu da kuma musu da zaɓi da rashin adalci wanda ita ce tafiya ta musulmi amma musamman kuma mai da imani da Allah قال إذا أخذنا الناس رحمة من بعد الوضاء قدروا إذا تكتلتنا ومسلم وتكتلتنا ومسلم رحمة من بعد الوضاء bayan wasannin masfarsu da tsananin da same shi ke za da masfarsu fi aya ina to a madadin su gobe mana da sai kuma daga suna suka ayoyi suna dabara da hikima wani tare da kaucewa wanda suka dora da dawo ne da dabara ne da dundushin da za su na kurkuri kaya الاختيار في جد الآيات والاستدلال بها لو جلوك تتكلم في آية الاستثناء حجة الرد kamar yadda imamu an samu a wancan lokacin kuma har yanzu ma a cikin manya-manyan tunanin suka da suka daga cewa ba su ba a wanda ke zuwa kada ka tafi a an kasar da ke ne a cikin zama da ne da abu da aka kawo a da ke yi yin zuwa da su ba a kasar a mai da suke nan kuna على أنه يمكن لا يسوء من أتى ولد الأخ كثيرة مثلا شتاء والآية القرآن القرآن الذي وكتب الكتاب مين في وكتب التشريع المواعيد مغزلنا من نشم مغزلنا سوريا الفاتحة الكتاب والنبي الآن ممكن المحدود أن يكتب السبب والولوية من كتاب بين عمالة الكتاب بل لما أخذ عن كتاب أخبار da shi ke nan shi ba a yana da kara sauka shi za a yi ta gani ana da kasar da rana ta yi da shi ta kuma a tura kuma lafi fasar lafi ta kuma da rana lafi lafi wa fa a ta gina wa kan kalli da na a kuma ba ta mara a kuma da lafi lafi جزء من باب المناسبة الشاذ ثبت رأيت عبادة المناسك فضل الكتاب عليهم لما أو تقييدهم بأوائل يجري an kara da tsakanin ne da ba a kai da su kuma ɗaukar ayi a talibijin kawai an yi zuwa a raba a kan idan an shiga matsala a raba a kan a nan kamar da ya ne kuma ma ba amma za a ba ku da ruwa wani da aka yi na soyayya لعل فيشرب الشيطان الثاني شويه توصينا في تاثير في شويه ولا في أرض خبرة كم من تبيع الحياة كم من مالا وتدرس يعني لنا في مكان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكتب معنا تكتب له أمر إلا بالإسلام تأتي الله وهذا يعني المطلوب شو بما أنا هذا المطلوب وأتي المطلوب ما تكتب يذكر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنا القرآن ويكثر من الرسول الذي تحكم في شيء في ذلك بما أنه رسول لعل الهوى تعرف تشكى على amma da zai ko zo su irin maka bayani da ba in ya samu bayani da zai kai kake ka da ba ko da ba ne ne ma aka farko ba duk inda ta kai ga duk da ba ta yi wani wasu ba ba ka yi sai wani wasu ba sai wanda Allah ya zaɓa kuma ba wasu yi a cikin shi ne Muhammadu Rasulullah sai mun da Allah ta ba ba za ta ce Muhammadu

لرؤيتك ملاك في أي عالم حتى سبحان الله آيات يتوقف الجواب mutum yana ƙara ruwa kuma amma sai ya tantanta shi da taurari da ce mutirna da nuni kaza wa kaza mutirna da nuni kaza ai ba mana ruwa ne saboda taurari kaza da kaza كلما ذكر الخير مثل النشر وجب شين فسيما ألا شين فسيما تكتشوا تبتوا من أساق تأمين الله والعالم وذكر أنا لا يكتشوها وذكر نجد بعنتك مثالي أكثر مثلا سنة اليوم dan apa yang saya terpaksa hari bukan itu jawapan bukan ada dan suatu insyaAllah lo sudah sudah sudah itu sudah sudah itu di kau yang kita dalam Allah Alaihi Wasallam ini tak kau Allah Alaihi Wasallam ini Tuh, dia benar, bukan berbakar. da ya kuma ba ta zuwa a bisa Allah a jarrabe su da shekarun ko kuma da shekarun irin shekarun da aka jarrabe da Allah to maza su ma ke yau na zuwa da Allah ya ba sai Allah ya na zuwa sai suka shiga cikin tsarin kuma abu da aka za har sai da ta kai ana bibiyar juji ana neman kasusuwar da aka yi أنا صفاتي كذا وأنا كريم حتى تكيت أنا من بيئة إلا جنوبية بتأشيرك وتعامل وقدمشن قناتي فضل القابة والمعلمات حتى تكيت تكاول مثل زي تسوسه دلالة مشي تلوث إن يكتب تكاول سما تكاول زي تجمع حياتي فضل القابة والمعلمات إلى أن يترك اليوم عندما يخالف به نفس النار على عذابه عن وصف الآن قراءة الراعي إلى الحكومة وأهلها وما خرجت عن الآية تقوم ولا يقوم المرأة تدرس لما يرى هو الشوع من الأمانة duba da kyau na kaji da kayan abubuwa zuwa da da ke Allah Allah ya yi abu na biyu kuma zai ba da shawara yi to ma za a kuma baya tun da da za a ko to ya za a a ko ba za da shi

وفي أخذ مبسر فعاد إلى حال ممكن لذلك مثلا كتب بعض المتمكن هو قواعد يعني جماعة ويعلمون في آيات الله سنة في جبل السكر على المنى ويعلمون رسولا سنة قد جعلات المنزع رضا الله ويستخدمونه من عملية صلى الله عليه وسلم في الجنة سبحانه وتعالى يسعد سيد وذلك ننظر في آياتنا قل الله أكثر مكرا فجاءت يوم رسول الله عليه وآله وسلم إن تشير مجلس بعد أن يكون سامسون يذكرون لحد يذكر في الله وأن لا يستوي حرام نفس أثبت لله نفسه من باب المعارضة ألا يتفكر ولا يتنقل عن أعمال من أعمال بعد من أعمال التنقل في استفاقة مقابلة بالنفس تقول أنا مذكر لكم شيطان تقول الشيطان ينا من ذلك ليجي لما مطر ليجي لما مطر معك مش الله يا رب barangkali bila satu syria atau kejadian atau kemudian dalam kata atau kamu baca dalam baca dalam mungkin lah jadi ketika kita mengenal kebenaran dalam kebenaran dan dunia sebenarnya amma dalam semua itu menjadi adalah sebenarnya sebuah kebenaran Kemudian, kita akan menjadi كتبنا كتبنا كتبنا يلزم ألا ألا تشيرا يا مكتب إيمانا وسبحانه وتعالى يرفع سورة النمل الله سبحانه وتعالى يشيرا قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون كل شيء يتمنى على الحدود والانتشاء المليون وأكلنا مكرا تشريع الدبارة شيء كتابدون في المرضى على وهم لا يستطيع الأمر لا مش مكان قائد التشريع عملية ومتأكدية من البيت وتعرف رحمة التوبة أكثر ما تقول في أشياء ولو يجب أن تكون هناك حد أول استيعاب ما يحدث بالبيت شعر القائد يكون في خلق مرجع وتفضل الكتاب تفضل وما يجب وكان أكثر من مرجع مقام الإنسان أعمل لي جرائد وكل سنة مرسنا لكم جرائد الإنسان فما أقول لي أنا إذا ما يجب أن تدخل جرائد الإنسان وكاتلة جدا أن لا يجب أن يكون أي دواء مريض ميتة ويقول أن السبب أي الزمان تقمشك في الجواء وجمع التمام وتظن الله لنبي كل في الجواء لا يأتمك تسيح وزالا أي نجد قدورة كبات أديان تتبعي من الله لا تقال في الله ما تريد فلكن ما تريد بعض المشي ذلك أما تقيانا يا ريت ما تريد أكل منك وكذلك يقول نفسنا جواء tsoron Allah Allah ba mu tsara ne da kudi da mu tsara fakra da shirin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ganda to kan kura ita ce da shi kuma da rafi a cikin shi da wata shi ne an abu a wani tsaikakken lokaci da haka ya kamata ko kuma kasa da lokaci da kamata da shi ma ya kamata a alkhairi ya kai wani mawara alkhairi idan ka cikin zai yi a cikin lokacin da bai kamata a cikin hanyar da ta a

akwai gaggawa cikin gaggawa yin tana zuwa ne a abin da ba shi da ke zama ita da zama tana zama al'ajar al'ajarar shi ne gaggawa shi ne su yi kiran da suna headspace sanyi to amma shi kuma sauri zai iya muradi ne na karatu muradi ne na karatu wato

لعل saboda asalin ma'ana tana zuwa da ma'anar kyakkyawar ma'ana amma ba haushen yanzu la'alla sai ta mutu da shi da da ma ta ɗauki wani duk da cewa shi ma sai asalin ta wani ba a ba kamar da gaggawa al'adar shaitan al'adar min shaitan gaggawa ta saboda haka ya ce a tsaron masara Allah subhanahu wa ta'ala ya hanzari وكتب جلسات على بيان الثانية وكتب أنه تجربة واجبة وتتمتع به بالشعوات فكما الشعوات أن آيات كان بين الإبتلاء توجيه مثلا إنكم على آيات كتاب الله قال وصلت ياسر لا جاء يوم كل ما تعالى من مثلا كتاب إن رسلنا يحكمون ما تقولون هم لن يفعل أنهم سنة من ظنون الحفظة الكتبة من الملائكة الكرام يكتب جميع ما تفعلونه وتبتدئونه أو تفضلونه تقدر القراءة والسنة والمجاورة kuma suna kirki ayyuka kuma za a kai wa Allah kuma da ma Allah yana kuma zai fata wa duk wanda ya aikata mummunan laifi da gwargwadon abin da ya aikata an karso mana raguwar ayoyin amma kamar na nuna mun lokaci ya yi saboda mu dace da yanayin tsarin sai mu dakata haka insha Allah gobe Allah ya mutu ta shaya da shirka daya wanda ke tabbiyar kun fil bahari fil bahari wal bahar a wurin da kuma kare Allah ya rabu da wannan kuma Allah ya yi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa